Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafe da shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa amma nan da 'yan goge kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 a minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 a minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran Koriya ta Arewa ta harba wani makami da ba a kai ga tantancewa ba kawo yanzu wanda shine na uku a cikin wannan wata. Kasar Siriya ta bayyana cewa dole ne Amurka da Turkiya su janye su daga arewacin kasar. Gwamnatin Sudan ta cima matsaya da masu bore a kasar. To yanzu ga cikakkun labaran koreya ta arewa ta harba wani makami da ba a kai ga tantancewa ba kawo yanzu rahotanni daga yankin sun ambato sojojin koriya ta kudu cewa korea ta arewa ta harba wani makami zuwa teku a ranar talata a daidai lokacin da gwamnatin pyongyang ke sanar a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya cewa tana da hakkin gwada makamai wannan shine gwajin makami irinsa na uku da koreya ta arewa ta yi a cikin watan satumban nan da farko dai ta gwada wani makami mai linzami mai cin dogon zango sai kuma na biyu mai cin karamin zango tuna dai kwamitin tsaron kasa na koriya ta kudu ya kira wani taron gaggawa a wannan talata a wata sanarwa da ta fitar koriya ta kudu ta ce ta yi nadamar harba makamin da makwabciyarta ta yi wanda ta ce ya zo a daidai lokacin da yankin ke cikin wani mummunan hali amurka ma ta fitar da wata sanarwa inda ta yi tar da sabon harba makamin na koriya ta arewa wanda ta ce ya saba wa tarin kudurorin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kana kuma babbar barazana ne ga makwabtan koriya ta arewa cewa da koriya ta kudu da ma duniya baki ɗaya tare da mika tattaunawa da gwamnatin pyongyang ministan harkokin wajen syria faisal mcdad ya jiki amurka da turkiya saboda mamaye yankunan da ke cikin kasar inda ya yi kira ga gwamnatocin washington da na ankara da su janye sojojinsu ba tare da wata wata ba su kuma daina wawushe dukiyar kasar a cikin jawabinsa ga babban taron majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin mcdad ya ce yakin da siriya ke yi da ta'addanci zai ci gaba har sai an kawar da dukkan yankunan siriya daga barazana mcdad ya ce gwamnatin damascus tana aiki don kawo ƙarshen mamayar ƙasashen waje na yankunanta ministan harkokin wajen na siriya ya kuma yi allah wadai da takunkuman kare tattalin arziki da aka sanya wa ƙasarsa da wasu kasashen duniya irin su cuba iran venezuela da yemen inda ya bayyana takunkumin da toye haƙƙin ɗan adam da haddasa mace-mace da wargaza sha'anin kiwon lafiya da haddasa matsalolin abinci da rayuwa siriya tana cikin kasashen da hararen ta'addanci suka shafa wanda 'yan ta'adda suka mamaye wasu jihohin kasar hakan ya sa ayyukan ta'addanci suka haifar da kisan waɗanda ba su ji ba su gani ba harshen tsaro lalata mahimman ababen more rayuwa sace dukiyar ƙasa da haifar da rikici a cikin kasar in shi ministan harkokin wajen kasar ta siriya amma a cewar magdad bisa jarumtakar mutanenmu da sojojinmu da taimakon abokanmu mun samu nasarori na musamman a yakin da muke yi don kawar da ta'addanci in ji shi ya kuma ci gaba da cewa gwamnatin turkiya na ci gaba da tallafawa ayyukan ta'addanci a yankin idlib inda ta mai da lardin arewa maso yammacin siriyar mafaka ga 'yan ta'adda na kasashen waje to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnatin sudan ta sanar da cimma matsaya tsakaninta da masu bore da suka toshe hanyoyin shiga tashar jiragen ruwa da hanyoyin shigar da man fetur a cikin kasar daga sudan ta kudu hakan dai na nufin yanzu za a ci gaba da shigar da man fetur a kasar daga makwabciyar kasar sudan ta kudu bayan da masu bore suka toshe hanyoyi na tsawon kusan kwanaki goma kamar yadda gwamnatin hartum ta sanar masu zanga-zangar sun amince da tayin da tawagar ministocin da gwamnatin hartum ta aiki domin tattaunawa da masu boran a yankin bashayar yankin dai ya kunshi babbar tashar ruwa da ke kan iyaka da sudan ta kudu inda ta nan ne ake shigo da man fetur a kasar a yankin wanda kusan ta nan ne ake shigar da kusan illahirin kayayyakin kasuwanci a kasar mazauna yankin na kokawa da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin kasar ta cimma da 'yan tawaye wace a ganin su ba za ta ba su damar samun cikakken wakilci a hukumomin yankunan ba shugabannin afirka da dama sun kira da a tabbatar da adalci wajen rabon rigakafin cutar corona an taɓo batun rigakafin cutar corona yayin babban taron majalisar ɗinkin duniya inda shugabannin afirka da dama suka koka game da karancin su a yankin suna kira da a samar da allurar rigakafin cikin adalci shugaban namibia heg gengob ya bayyana wa taron cewa rashin daidaito a fannin raba rigakafin ya kai a kirashi da nuna wariya ya ce abin takaici ne yadda a wasu kasashe ake wani mataki na yi wa jama'a rigakafi a zagaye na uku yayin da a wasu kasashen jama'a da dama ke jiran karbar allurar a zagaye na farko ita ma a jawabinta karo na farko a babban taron majalisar ɗinkin duniya shugabar ƙasar tanzania samiya suluhu hassan wadda ta bayyana rashin daidaiton a matsayin abu mai muni ta yi kira ga ƙasashen da ke da rarar rigakafin su raba su ga ƙasashe masu bukata a nasa ɓangaren shugaban afirka ta kudu sir ramaphosa wanda ya yi jawabi ta kafar bidiyo cewa ya yi ta hanyar haɗin kai da goyon bayan juna ne aka samu kayayyakin kiwon lafiya yayin barkewar cutar a bara yana mai cewa wajibi ne kasashen duniya su tabbatar da ɗorewar waɗannan ka'idoji wajen samar da rigakafin cikin adalci a kasashen duniya baki ɗaya to jama'a a ƙarshen labaran kenan yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma jin mahangar masana a wasu lokutan tare da bayyana ra'ayinsu ta bangare daban-daban dangane da waɗannan batutuwa. Duniyarmu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a mataki na duniya tare da yamfita a kansu shirin namu na yau da Allah dai za mu dubi ne dangane da tarukan ziyara arba'in wanda aka gudanar a ranar litinin da ta gabata wanda ya samu halartar miliyoyin mutane a birnin karbala na kasar iraki inda hubaran imam hussein alaihi salam yake fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin litinin ta gabata aka gudanar da tarukan ziyarar arba'in a birnin karbala na kasar iraki inda hubarin imam hussein alaihi salam jika manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi salam yake da kuma kaburkan wasu daga cikin iyalan gidan manzan allah waɗanda suka yi shahada tare da imam hussein alaihi salam da kuma wasu daga cikin sahabansa wannan taro dai ya samu halartar miliyoyin mutane daga cikin ƙasar ta iraki kamar da kuma taron ya samu halartar dubban ɗaruruwa daga ƙasashen ƙetare waɗanda suka hada da ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin ƙasashen duniya hukumomi a ƙasar iraki sun bayar da bayanin cewa adadin mutanen da suka halarci tarukan arba'in na wannan shekara ya kai mutane miliyan goma sha hudu duk wani irin matakan da aka ɗauka na ƙayyade yawan jama'a da suke halartar wannan taruka bisa la'akari da yanayin da ake ciki na matsalar cutar corona da kuma daƙile yaɗo cutar a tsakanin masu gudanar da ayyukan ziyara a shekarun baya dai adadin masu halartar yakan haura miliyan 20 zuwa miliyan 25 wanda kuma hakan ne ya mayar da taron na 40 ya zama taro mafi girma a duniya wanda yakan hada miliyoyin mutane baya ga kuma mahukuntan na kasar ta iraki sun sanar da irin matakan da aka dauka a lokacin gudanar da waɗannan taruka na ziyara 40 a ranar litinin ta gabata daga cikin matakan da aka fi mayar da hankali a kansu kuwa har da matakai na kiwon lafiya da kuma hakan yake da alaka da yunkurin mahukuntan na iraki domin dakile yaɗuwar cutar corona a tsakanin masu gudanar da ayyukan ziyaran bayan haka kuma an ɗauki kwararan matakai ta fuskacin tsaro inda jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da kuma sojoji na rundunar haɗin gwiwa da ke tabbatar da ayyukan tsaro a ƙasar iraki wanda adadin su ya kai dubu ashirin suka gudanar da ayyukan tsaro yadda kuma dubban dakarun sa-kai na da sha'abi suka dafa masu wajen gudanar da waɗannan ayyuka daga cikin 'yar matakan da aka ɗauka kuwa har da kafa shingaye na bincike domin tabbatar da cewa waɗanda suke gudanar da ayyukan ziyara sun gudanar da harkokinsu ba tare da wata matsala ta fuskar tsaro ba ba ga kuma dakarun hashe da sha'abi gami da taimakawa jami'an tsaro ta fuskacin ayyukansu sun kuma gudanar da wasu ayyuka na taimaka ma jami'an kiwon lafiya a lokacin da ake gudanar da tarukan na 40 baya ga hukuma da karan na da sha'abi suna daga cikin waɗanda suka taimaka wajen tsara dukkanin ayyuka na kai komo na masu gudanar da ziyara a hubaran imam hussein alaihi salam da kuma hubaran abbas alaihi salam baya ga kuma an kafa tantuna a kan hanyoyi da suke isa birnin karbala daga larduna daban-daban na kasar ta iraki waɗannan tantuna kuwa sun hada da waɗanda ake gudanar da ayyukan agaji da kuma taimaka ma jama'a gami da bayar da abinci da kuma abin sha sannan kuma akwai tantana waɗanda aka kafa domin gudanar da ayyuka na musamman da suka hada da tunatarwa da wa'azi da kuma harkoki da suka shafi alkur'ani mai tsarki to sai kuma wani abu wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a tarukan na ziyara arba'in a wannan shekara a ƙasar ta iraki shine halartar tawaga ta farko daga palestino wadda aka yi mata lakabi da tawagar a ƙasa wadda wannan tawaga ta haɗa palestinawa ne waɗanda suka zo daga palestino musamman domin halartar tarukan na arba'in wanda kuma wannan shine karan farko da aka taba ganin irin wannan tawaga baya ga haka kuma wasu daga cikin ayyukan da dakaran hashita sha'afin suka gudanar a wurin shine yada al'amarin palestino da kuma halin da palestinawa suke ciki na fuskantar zalunci da mamaya daga gwamnatin yahudawan isra'ila sannan kuma wani abu wanda ya kara daukar hankali a tarukan na arba'in na wannan shekara musamman halartar wasu bangarori daga cikin kasar ta iraki da ma kasashen ƙetare waɗanda ba a saba ganin su a wajen irin waɗannan taruka ba daga cikowa har da halartar ita wannan tawaga ta falasɗinawa wai ga kasar ta iraki an gudanar da irin waɗannan taruka a wasu ƙasashe da hakan ya haɗa da ƙasar iran da aka gudanar da taruka da kuma jawabe a wasu manyan ɗakunan taruka kamar da kuma a wasu biranen an gudanar da tarukan ne ta hanyar hotunan bidiyo na yanar gizo baya kasar iran an gudanar da irin waɗannan taruka a ƙasashen bahrain da kuma labanan kuwait da kuma yankunan gabashin ƙasar saudiya gami da ƙasar turkiya duk da cewa dai mafi yawan tarukan an gudanar da su ne ta hanyar bayanai da malamai suka gudanar ta hanyar hotunan bidiyo da ake yadawa ta yanar gizo kamar da kuma wasu bangarorin an gudanar da tarukan ne a dakuna na shirya taruka musamman ma dai a kasashen labanan da kuma turkiya a nahiyar afirka ma an gudanar da wurin waɗannan taruka na raya ranar ziyara 40 a wasu ƙasashe daga cikowa har da a kasar ghana wani shi ma an gudanar da taruka na wayar da kai da kuma bayani akan matsayin ranar ashura da abubuwan da suka faru da imam hussein alaihi salam da zuriyar manzon allah da kuma abubuwan da suka wakana a cikin waɗannan kwanaki har zuwa ranar ashirin ga watan safar wanda shine ranar da aka cika kwanaki arba'in da shahadar imam hussein alaihi salam bai ga kasar ghana a taron najeriya ma an gudanar da irin waɗannan taruka a yankuna daban-daban na kasar kamar da kuma wasu daga cikin mabiya harka islamiyya suka gudanar da tattaki na musamman a ranar ta arba'in, a kasashen kenya da tanzania da kuma afirka ta kudu game da uganda da zambia mali da senegal da an gudanar da irin waɗannan taruka na wa'azi da kuma bayani abinda ya faru a ranar ashura har zuwa ranar arba'in da shahadar imam hussein alaihi salam kamar da wasu kasashen turai ma da hakan ya hada da kasar burtaniya a birnin london da kuma birnin manchester da wasu birane na kasar ta burtaniya mabiya mazhabar ahlul bait alaihim salam sun gudanar da taruka daban-daban da aka gabatar da jawabai akan ranar ta arba'in kamar yadda an gudanar da wannan taruka ma a kasashen jamus da sweden kanada brazil da argentina da dai sauransu tarkan arba'in a bisa ruwayi na tarihi sun samo asali ne bayan wata ziyara wadda ɗaya daga cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato Jabir bin Abdullah Ansari ya kai Karbala ne kwanaki arba'in bayan shahadar Imam Hussein alaihi salam da kuma zuriyar manzan Allah inda ya ziyarci kafurkan su kamar yadda kuma ya haɗu da wasu daga cikin zuriyar manzan Allah da suka halarci wannan wuri a ranar ta arba'in. wanda kuma tun daga wannan lokaci ne a kowace shekara masoya ahlul bait alaihi salam sukan ziyarci wannan wuri domin ziyarar imam hussein alaihi salam da kuma ziyarar manzon allah da suka yi shahada tare da shi da sahabbansa a karbala masu saurari lokacin da muke da shiyar riske mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani cikon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sai shirin murya masu saurare shirin da kan yi dubi kan ra'ayoyin masu saurare da suke aiko mana da suke bayyanawa akan lamura daban-daban da suka shafi batutuwa na siyasa ko zamantakewa tsaro da dai sauransu. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba baku ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar Dalakairi muka zore cin jihar Baushin Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna miƙa sakon ta'aziyar mu zuwa ga Muhammad Awal dan Baushi Allah bangiji ya ji kansa Allah ya sa ya futa Allah ya haskaka kabarinsa mu kuma idan ta ta zo Allah sa mu shika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gode jamfuriyar musuluncin Tehran na magana Kadura Diga dan Fulani shugaban kungiyar Dalakari mu ka zo reshin jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana ne na kwa Hassan Talawa George Patiskum. Ina so ne amfani da wannan dama mai godiya da jinjina ga dan majalisa mai wakilta Patiskum Central wato Honorable Abdullahi Adamu Bazuwa a bisa jajircewarsa da kokarinsa na tallafawa dalibai mutum 120 da ya yi na Empowerment Scholarship. Wannan dan majalisa ba abun da zamu mu ce masa sai godiya da san barka. Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasarar zartewa karo na uku wato 2023 al'ummar Fatiskun Central muna masa fatan alheri ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin Fatiskun. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu a Hausa barkanmu da warhaka mai magana na wuli Andu daga jamhuriyar Nijar. a yau zan mika ta'aziyya ta ne dangance da babban rashin da muka yi a wannan sashe na hausa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala ya ji kanshi Allah ya sa kwanciya hutawa Allah kuma ya karbi uzurin shi albarkacin ahlul bait salamullahi alaihim Allah ta'ala kuma ya bamu mu tar da su su da suka je ba su yi gaggawa ba mu da muka rage kuma ba mu yi jinkiri ba muna roƙon da Allah ta'ala ya famu gujirantar da su albarkacin annabi da ta salamu salamullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba ka ma'aikatan gidan radio BOH Hausa. Ina yi muku ta'aziyya da wangarishi na wangabawan Allah awal bauchi Allah ubangiji ya ji kansa allah shi gafarta masa allah ubangiji ya sha ya yi mutuwar kafara Allah Ubangiji ya kyauta makoman mu mu da muka yi saura Ubangiji Allah shi gafarta masa Allah ba mu haƙuri gaba mu na jure rufin wanga bawan Allah ina yi muku ta'aziyya Allah ji kansa Allah gafarta masa Allah sa kwanciya hutu ce na agwa mai faci daga nan zandar Assalamu alaikum gidan radio BOHead Hausa jamhuriyar Musulunci Iran Gumairu Firizi zakin wata a karshe Umar dan Magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku to za ni magana ta bisa wannan babban rashi da aka mana na Umar Bauchi na gidan radio BOHead Hausa kuma Allah ka ji shi Allah ka gama rai da gafara kuma Allah ka ba iyallan shi hankuri da dangana kuma Allah ka Allah ka shiga musu waje kuma Allah ka ba su abin da suke a duniya da lahira to sai na da gare ku ni gobe da Firezi zakin wata a karshen Umar Damagas. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boe hausa hiram mai magana na kumati dan kore bilma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya birnin tripoli a yanzu eh, na kira ku ne in jajanta muku boe hausa gari shi da aka yi na dan jarida Allah ya ji kanshi Allah rahamshe shi Allah gama ayyukan shi da karba mu kuma da muka saura Allah ubangiji ya sa in ta mu ta zo mu cika da imani Allah ruha mana asiri ga baki daya mai magana na kuma dan kore Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu VOH muna mika muku ta'aziyya na rashin abokin aikin ku da kuka yi muna fata ubangiji Allah ya ji kanshi ya sa ya huta Allah ya ba iyalansa hakuri da juriya na rashi mu da muka yi saura Allah ya sa mu cika da imani da ban gaskiya Radio Iran na barka da warhaka mai magana abdulrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika kullu nafsin za ya mauti haka ne ne gaskiya wannan bawan Allah Umar Bauchi ubangiji Allah ji shi Allah gafarta mishi Allah ba iyalan shi hakuri gaskiya gaskiya an yi hakika an yi juyayi na babban gwarzo gaskiya wannan mutum mu ce allah saka mushi da alheri game da amsoshin tambayoyi da yake badawa a nan gidan rediyo iran kuma a sosai mu da muke sauraron gidan rediyo iran muna gamsuwa da amsa tambayoyin da yake bada sai mu ce ubangiji allah ji kanshi allah gafarta mai allah sa ya huta allah ba iyalan shi hakuri mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmali ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum biyu a hausa sunana sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan kuna cikin koshin lafiya duka daukacin cikin wani gidan ina wa kowa fatan alkhairi kuma dangance da rashi da na muhammad awal bauchi to ina maka ta'aziyya ta Allah ubangiji ya gabarta musu Allah ji kansu Allah ubangiji sa kwanciya hutawa ce soja su karga mu Allah ba su cika da imani mu ma da muka saura Allah mu cika da imani ina wa wannan kafa ta biyu a Hausa ina mika jajen mu da ta'aziyyar mu duka da yan uwan mu da abokan mu na nan garkin daura yan kulab zaɓa sanka na cikin garin garkin daura da kewaye muna mika ta'aziyar mu allah ji kansa allah gafarta masa na bar lafiya biyu wacce wasa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria da fatan za ku ta lafiya To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali wanda shiri ne da kan yi dubi a kan batun tarbiyya a cikin harkoki na zamantakewar iyali da dai sauransu a bisa mahanga irin ta addinin musulunci da fatan masu saurari za a biyo masana hankali domin jin cikakken shirin. Tarbiyyar iyali. masu raro barkamu da warhaka ko barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne sa zuwa muku daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba da sauraron shehun malamin nan muhammad salih lizare da ke birnin yabai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hakoki daga cikin littafin risalatul hukuk na imam zainul abidina na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da wannan shirin yau malam zai tashi ne akan haƙƙin abokantaka muna sauraron malam. Yan uwa masu girma da mutunci masu jinmu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da jin kai mahalicin kowa da komai mamallakin komai da kowa. Wanda yau da ikon Allah za mu tashi haƙ wanda shine haƙƙus sahib haƙƙin abokinka haƙƙin abotaka haƙƙin abotaka sai maulana ali zain abidina alaihi salamu ya ce mana wa amma haƙƙus sahib hibahu bil fadali ma wajatta ilaihi sabila wa illa fala aƙalla min al insaf ce, amma haƙƙin abokinka wannan abokinka ne haƙƙin da yake da shi a kanka wanda musulunci ne ya gindaya maka wannan haƙƙin dole ka kiyaye in ka kiyaye ka more rayuwarka duniya da lahira ka ci riba in baka kiyaye ba ka rayu a takuri ka mutu a wulakanci ka ji lahira Allah ya maka gashin rogon mai mantuwa don Allah ba zai bar wani da haƙƙin wani ba gobe lahira sai ya ɗiban ma kowa haƙƙinsa amma yi hankali ɗan uwana mai shauraro yi hankali uwata mai shauraro mu yi hankali dukkaninmu kada mu zama daga cikin waɗanda manzo yake addu'a cewa Allah kar ka bar mu da marar rabo a cikinmu Allah karka sa a cikinmu ya zama akwai wanda za a masa warwaso gobe lahira ya tambayi sahabbansa ko kun san wanda za a masa warwaso gobe a lahira ka ce ya rasulallah mu sanin mu wanda ake cewa ana masa warwaso shine mutumin da ya tara bashi na mutane daban-daban ya zama ƙaddararsa ba za ta iya biyan bashinsa ba mabastan haƙurinsu ya ƙare kai ƙaransa aka zo aka yi gwanjon hajarsa abinda duk ya mallaka aka yi gwanjonsa aka rarraba ma mabastansa su haƙura haka nan ba wai an biya su ba wannan shine muflis manzo ya ce wannan ƙaramin muflis kenan ne muflis ɗin da nake magana shine mutumin da ya rayu a duniya ya aikata kowane irin alkhairi amma rayuwarsa ta duniya ya cuci abokanansa ya cuci abokanan zamansa ya zalunci wannan ya taɓa haƙƙin wancan a lahira ba kuɗin biya babu tsabar hatsi balita masara ko gero ko kaza kaza kaza a'a ba komi aikin sana alkhairi za a ɗauka a biya waɗanda ya zalunta in alkhairin ya ƙare allah adili ne ba zai bar shi haka ya tafi ba sai a kwaso zunubin wa'yanda ya zalinta daidai yanda ya zalunce su a shibga masa shi kuma ya taɓe su su rabauta wannan shi ne wanda za a masa warwa su a lahira Allah ka tsare mu to rashin kiyaye haƙƙin abokin zama to yakan kai mutum ga irin wannan asara Allah ya kiyaye don haka Maulana Ali Zain La'abidi ne ce haƙƙin abokinka ka abuce shi bil fadali ma wajatta ilaihi sabila ya zama duk dukkan abin da ake cewa alkhairi to ya zama in ya maka ɗai kai ka masa biyu ko uku ko ma fiye da haka Matukar ka samu damar wannan ya maka alkhairi guda to yi ƙoƙari kai ka masa biyu ko uku ko goma ma ko ma fiye da haka idan baka samu damar yin haka ba to ya maka alkhairi guda kai ma ka masa guda kada ka kasa saka masa da alkhairin da ya maka. masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun haƙƙin abokantaka ne kan girmama kan girmama shi yadda yake girmama ka inda za mu tashi da jin bayanin malam kan haƙƙin abokinka inda za mu tashi ne da jin bayanin malam kan batun hakkin abokinka ne kan girmama shi kamar yadda yake girmama ka da fatan iyalai suna amfana da wannan shiri. Wanto krimahu kama yukrimuka. Hakkin abokinka ne yadda yake girmama ka kai maka girmama shi haka ko fiye da haka. wata tahfazahu kama hafazaka. Ka kiyaye shi kamar yadda yake kiyaye ka. ka kiyaye fishinsa kamar yadda ke kiyaye naka fishi ka kiyaye taka haƙƙinsa kamar yadda ke kiyaye naka bai takawa wala yasbiquka fi ma bainaka wa bainahu ila makrimatin haƙƙin abokinka ne kar ka bari ya yi maka zarra a wajen aikin alkhairi ya yi maka wani alkhairi to yi kokari kai maka saka masa duk abin da ya yi maka na karamci to yi kokari kai maka masa kada ya zama ya tsere maka ya zama shi yake da fadala a kanka in ya riga ka yin alkhairi ka zan kai kake fara rigan yi masa alkhairi in ko har ya zama shi ya riga ka to yi kokari ka saka masa yanda ya maka wala to kasr bihi amma yastahiq min almuwadda soyayyar da yake nuna maka to kai kada ka kasa nuna masa soyayya sama da wannan alal akalla kar ka kasa soyayyar da yake nuna maka kai maka masa irinta an fi so kai fiye da yanda yake maka duk abin da yake na alkhairi ne to ka zama kai ne a gaba in kuma ya shiga gaban ka kokari kai ma ka saka masa da alkhairin yanda ya maka shi tulzimu nafsaka nasihatahu wa khiyatatahu wa mu'adatatahu ala ta'ati rabbi wajibinka ne haƙƙin abokin zamanka ne ka lizimta ma kanka yi masa nasiha nasiha ta alkhairi ka rinka masa nasiha ta hankurin zama da mutane ka rinka masa nasiha ta hankurin zama da iyalinsa daidaita tsakaninsa da iyalinsa daidaita tsakaninsa da 'ya'yansa yi masa nasiha ta wajen tarbiyyar 'ya'yansa yi masa nasiha ta wajen tattalin arzikinsa yi masa nasiha ta wajen neman halaliya ka karfafe shi a wajen aikin alkhairi ka karfafe shi a wajen ibada ka karfafe shi a wajen aiki na ibada wanda za a samu ribarsa gobe lahira za a samu sakayya mai kyau ka taimaka masa a duk lokacin da ka ga zuciyarsa tana neman ta kai shi ta baro ina ma'unatu ala nafsi duk lokacin da zuciyarsa ke neman ta kai shi ga sabon Allah to ka zame masa mataimaki ka zame abokinka mataimaki a wajen ceto shi daga saban Allah Kar ka bar shi ya je ya saba ma Allah ta'ala alhali yana abokinka inan takuna alaihi rahmatan wala takuna alaihi azaban haƙƙin abokinka ne ka zame masa rahama ka zame masa rahama ba ka zame masa azaba ba haƙƙin abokinka ne ka shayo shi zuwa ga alkhairi wanda ka fahimta shi bai fahimta ba haƙƙin abokinka ne ka raba shi da sabon Allah ka raba shi da aikata abin da bai kamata ba idan wani mummunan wurin zama ne inda ake aikata masha to haƙƙin abokinka ne ka raba shi da zama wannan wurin inda ake gulma ne ka raba shi da zama wurin inda ake gulma inda ake aikata bashi a kowace iri ka raba shi da hadartar wannan wurin in ka ga yana aikata wani abu wanda ba daidai ba ka yi iya ƙoƙarin ka ka raba shi da shi don me ka zama dalilin shirya tai ka zama dalilin tsira tai gobe a wurin Allah ta'ala wala quwwata illa billah yan na masu girma wannan kaɗan daga cikin haƙƙin abutaka wanda ya zama wajibi mu kula ba haka kawai ka sa ido abokinka yi ta duk abin da ya ga dama ba gobe a fa yana iya ya bi ka da wannan haƙƙin kuma Allah ba zai barka ba sai Allah ya hukunta ka yan uwana masu girma yan uwar imani muna fata Allah ya taimake mu a wajen kiyaye haƙƙin abotaka. To masu sauraro gashi dai malam ya fara sakin jiki da bayani sai dai kuma lokacin namu ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan dimin lokaci nasa da ya bamu allah ya saka ya ƙara wa malam ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yanzu kuma sai shirin na karshe wato shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamarar da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da jan mahangar wasu lokutan sai a biyo mu sannan hankali domin jin yadda shirin zai yi gudana. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo matsalolin da suka janyo yunkurin juyin mulkin soji a Sudan. Da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dagalu hamidati ya sanar da yunkurin gudanar da juyin mulki a sudan da bai yi nasara ba daga wasu gungun sojojin kasar bayan kwana guda da yunkurin juyin mulkin muhammad hamdan dagalu hamidati ya bayyana cewa sakacin da 'yan siyasa a gwamnatin rikon kwarar sudan suka yi wajen gudanar da hidima ga al'ummar sudan sakamakon rubin neman madafun iko a kasar shi ya janyo tunanin gudanar da juyin mulki a sudan hamdan hamidati ya kara da cewa jami'an sojin da suke cikin haɗin gambizar gwamnatin rikon kwarar sudan sun goyi bayan shirin firaministan kasar abdullah hamdok na haɗa kan ƙasa amma 'yan siyasa suka ɗauki matakin raba kansu da ƙoƙarin rusa junansu don haka makiyansu suka samu kafar nasarar yin zagon ƙasa general hamidati ya fayyace cewa akwai buƙatar samun haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin mahukuntan sudan wajen gudanar da ayyukan ƙasa da yin watsi da wani nau'in ha'intar juna saboda hidimar ƙasa da zimmar ganin ta ci gaba tana buƙatar haɗin kai da aiki tukuru bisa ruhin kishin ƙasa kamar yadda general muhammad hamdan da kalu hamidati ya zargi ta su fararen hula a gwamnatin rikon ƙwaryar sudan da ha'intar abokan aikinsu sojoji gami da sukar damirinsu duk da ƙoƙarin da suke yi wajen gudanar da hidimar ƙasa da nufin kare maslahar ta da zaman lafiyarta a bangare guda kuma general hamidati ya jinjina wa al'ummar sudan kan juriyarta da haƙurinta kan rashin gudanar da al'amura kamar yadda aka tsammata gami da matsalolin da suka janyo taɓarɓarewar al'amura hakanan ya yaba wa dukkanin kasashen da suke gabatar da tallafi da shawarwari da nufin ganin sudan ta ci gaba a nashi bangaren firaministan sudan abdullahi hamdok ya dauki alkawarin ci gaba da daukan matakan sanya kafar wando daya da tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir tare da dora mata alhakin juyin mulkin da bai kai ga nasara ba bayan samun wasu daga cikin sojojin da suke membobi ne a tsohuwar jam'iyyar umar hassan albashir na national congress party cikin masu hannu a juyin mulkin a ranar talata 21 ga watan nuwamban wannan shekara ce aka zargi wasu gungun sojoji ƙarƙashin jagorancin General abdulbaki fakarawi da shirya maƙarƙashiyar kifar da gwamnati rukun kwarar sudan kuma ɗaya daga cikin sojojin da suke membobi a jam'iyyar national congress party ta tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir gami da yin awon gaba da shi da wasu makarrabansa arba'in kan batun kasar ta sudan abokin aikin mu awal kunya ya zanta da dr alharun muhammad masanin siyasar kasa da kasa a jihar kaduna da ke tarayyar najeriya don jin mahangarsu yana mai gabatar da tambayar cewa to a matsalar da ake samu so da yawa masu shugabanci na soja ne ko 'yan siyasa za ka iske suna da magoya baya suna da yara an kafi gida-gida kashi saboda ka idan wannan bangaren ba yi da su wannan bangaren suna neman suna nan suna kun ya za su zo su ma su gafa madafan iko ya za a rika yi saboda ka sai zama na mulki duk duniya ma kada kuma afirka ta ji sai ya koma tsari ne na bita da kuɗi da neman sa'a to ana nan albashir aka hamɓarar da shi aka ce bibiya ba to yanzu waɗanda suka ce da ba suka karɓa gazawansu ya fi ne jama'a suke ganin a cikin albashir su wani ne akan waɗannan da akwai abubuwa da yawa da ya kari ya hana hana wanda alheri ne da jama'a musamman al'umma da take zama saboda haka sai ra'ayi ya karkata cewa ai ina ma albashir ne suke kan to har yanzu miliyan biyu ta kaɗa da ta kaɗa ba ta tafi da kowa ba to amma dai a cika. to dokta yanzu da yake an fara ganin baraka har ma ana so a watsalar da wannan gwamnatin rikon kwarya kana ganin kamar ta samu haɗin kai ko kuma za a ninke baraka da ke barazana ga cigaban gwamnatin rikon kwarya ta ƙasar sudan eh za a iya samu za a iya samu barakan dan matsalar dama ba wai jama'a kake ba ba kuma kokari ne me za a kawo makafa ta ci gaba da yawa za ta iske ana neman ne zan samu ne zan mu kai za ta harka ce kai ko kai idan aka samu wasu daga ciki aka dan makala a gwamnatin nasa ana samu ana tantayawa da su kenan sai a shi a ci gaba da harkokin da aka samu to dr alharuna yana daga cikin hanyoyin yakar gwamnatin rikon kwarya a sudan wato matsalolin tabarbarewar tattalin arziki shin kana ganin akwai wata alamar yunkurin ficewa daga cikin wannan kangi a yanzu ana yi ne ije ake kawai kuma su da yawa masu mulki don su da a kan mulki sun fi so su bi abubuwan da tura suke so hanyar karban shawarwari da tsare-tsare na tattalin arzikin da tura ke so wanda daga ƙarshe yana azabtar da 'yan ƙasa ne da ƙara dawamar da su a cikin talauci da rayuwar wayo Allah. To, Dokta 'yan watannin baya-bayan nan, matsalolin rashin tsaro sun kunno kai a sassan ƙasar sudan cikinsu har da birnin khartum shin hakan baya gwada gazawar wannan gwamnati ta rikon kwarya ma'ana masu jin mulki sun yi gaskiya kenan kafa wannan gwamnati ta rikon kwarya a ƙasar sudan babu wani sassauci da aka samu ko a gani misali gaman ƙullar yaƙe-yaƙen ƙabilanci a ƙasar shin baka ganin hakan a matsayin babbar barazana ga makamakon sudan ɗin gaba ɗaya? barazana ne ga sudan da yanki da kuma ma na iya haɓaka da ɗaya kuma matsalar sudan ai irin matsalar ke kusan a manyan ƙasashe wannan kabila wancan yanki waɗancan mutanen ya zama dai bambance-bambance daban-daban wanda an gina su ne akan zalunci da rashin gaskiya wannan su ne manyan matsalolin nahiyar afirka to dokta ga shi shi prime minister um, sudan abdullahi hamduk wato ya sha alwashi na wato tunkarar mago bayan tsohuwar gwamnatin kasar shin hakan ba zai rura wutar wani sabon rikici a kasar sudan din ba ba lalai ne ya zama haka ba yanzu ai ita wannan gwamnatin da aka nema an farbe ta yi ta ce za a yi gwamnatin haɗaka ma'ana waɗanda suke ganin ana yi ba daidai ba har suka so su zo su an farar da gwamnatin su kafa tasu to su ma su zo za a makala su su ma a cikin su to kaga idan suka yadda aka zo aka yi haka ai ga shi kenan an rufe su an rufe bakin su a haɗe aika cutar 'yan ƙasa kuma zalunci jama'a to dokta daga karshe da alamu dai juyin mulkin soja na so ya sake dawowa nahiyar afirka ta yamma da farko an fara da kasar mali shi ya kai labari aka zo gini ga sudan kana ganin kaman hanya ba da sake koma gidan jiya ba ai da gidan jiya da gidan yau ɗaya ne ba bambanci wasu ma da yawa sun fi son gidan jiya saboda abubuwan da ake yi yanzu ba a yi su a jiya ba saboda haka idan aka ci gaba da zalunci da rashin gaskiya da rashin adalci to abin da zai faru a yi ta kutun kutun ai in ya so ne zo ya na ai da sauki ai inda aka dosa nan gaba jama'a ne za su zo su rika ku kuma ji yaki gwamnatin kamar yadda san boko haram ke yi ko kuma yan bindiga da tawaye to me rage ai jiwon mulki ma da sauki tunda sojoji ne da sunan ma'aikatan gwamnati suke zuwa amma inda muka dosa yan tawaye ne za su rika zuwa suna yunkuri suna kwace gwamnati kaga idan aka shiga wannan halin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 to don ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake muna da sauran 'yan wuki hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara hassan gare ka koriya ta arewa ta harba wani makami da ba a kai ga tantancewa ba kawo yanzu rahotanni daga yankin sun ambato sojojin koriya ta kudu na cewa korea ta arewa ta harba wani makami zuwa teku a ranar talata a daidai lokacin da gwamnatin pyongyang ke sanar a gaban babban taron majalisar ɗinkin zuna cewa tana da hakkin gwada makamai wannan shine gwajin makami irinsa na uku da koriya ta arewa ta yi a cikin watan satumban nan da farko dai ta gwada wani makami mai linzami mai cin dogon zango sai kuma na biyu mai cin karamin zango tuna dai kwamitin tsaron kasa na koriya ta kudu ya kira wani taron gaggawa a wannan talata a wata sanarwa da ta fitar koriya ta kudu ta ce ta yi nadamar harba makamin da makwabciyarta ta yi wanda ta ce ya zo a daidai lokacin da yankin ke cikin wani mummunan hali amurka ma ta fitar da wata sanarwa inda ta yi tar da sabon harba makamin na koriya ta arewa wanda ta ce ya saba wa tarin kudurorin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kana kuma babbar barazana ne ga makwabtan koriya ta arewa cewa da koriya ta kudu da ma duniya baki ɗaya tare da mika tattaunawa da gwamnatin pyongyang ministan harkokin wajen syria faisal mcdad ya caccaki amurka da turkiya saboda mamaye yankunan da ke cikin kasar inda ya yi kira ga gwamnatocin washington da na ankara da su janye sojojinsu ba tare da wata wata ba su kuma daina wawushe dukiyar kasar a cikin jawabinsa ga babban taron majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin mcdad ya ce yakin da syria ke yi da ta'addanci zai ci gaba har sai an kawar da dukkan yankunan syria daga barazana migdad ya ce gwamnatin damascus tana aiki don kawo ƙarshen mamayar ƙasashen waje na yankunanta ministan harkokin waje na syria ya kuma yi allah wadai da takunkuman kare tattalin arziki da aka sanya wa ƙasarsa da wasu ƙasashen duniya irin su cuba iran venezuela da yemen inda ya bayyana takunkuman da toye haƙƙin ɗan adam da haddasa mace-mace da wargaza sha'anin kiwon lafiya da haddasa matsalolin abinci da rayuwa syria. tana cikin kasashen da hararen ta'addanci suka shafa wanda 'yan ta'adda suka mamaye wasu jihohin kasar hakan ya sa ayyukan ta'addanci suka haifar da kisan waɗanda ba su ji ba su gani ba rashin tsaro lalata mahimman ababen more rayuwa sace dukiyar ƙasa da haifar da rikici a cikin ƙasar in ji ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya amma a cewar mcdad bisa jarumtakar mutanenmu da sojojinmu da taimakon abokanmu mun samu nasarori na musamman a yakin da muke yi don kawar da ta'addanci in ji shi ya kuma ci gaba da cewa gwamnatin turkiya na ci gaba da tallafawa ayyukan ta'addanci a yankin idlib inda ta mai da lardin arewa maso yammacin siriyar mafaka ga 'yan ta'adda na kasashen waje to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnatin sudan ta sanar da cimma matsaya tsakaninta da masu bore da suka toshe hanyoyin shiga tashar jiragen ruwa da hanyoyin shigar da man fetur a cikin kasar daga sudan ta kudu hakan dai na nufin yanzu za a ci gaba da shigar da man fetur a kasar daga makwabciyar kasar sudan ta kudu bayan da masu bore suka toshe hanyoyi na tsawon kusan kwanaki goma kamar yadda gwamnatin hartum ta sanar masu zanga-zangar sun amince da tayin da tawagar ministocin da gwamnatin hartum ta aike domin tattaunawa da masu boran a yankin bashayar To don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya. Sai don Allah mu can an jima da yamma za a je mu ɗauke da wani shirin a zangon shirinmu na rana. Amma kafin lokaci amadin dukkan waɗanda aka ji murin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya. Ni da na jagorancin gamar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.